masu saurare Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a tashar BOA afirka mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma ku iya kama mu a yaushe kuke bukata a sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da? Da Mahmud Lalo. To jama'a a gafirce mu yau dai muna dan samun na'urar mu na dan da matsala ne to ga mu nan dai duka cike a gida dai za mu yau da gobe. To dole yau kan mm. menene za ku tattauna kai? To yau Amina ke ce jagoran. Ranar Talata <laughs> shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi inda a yau ma takwas ga watan Janairu na shekara 2019 za mu yi magana ne akan matsalar neman da malamai kan yi wa ɗalibai don yin lalata da su. Wato matsalar nan da su malaman kan ta da ɗaliban cewa za su ba su maki ko kuma mm, haka ne kun san a ranar 17 ga wata ɗin Disamba ne aka yanke ma wani farfesa Richard Akindele hukuncin ɗaurin shekara biyu a gidan yari akan an kama shi da laifin yayi yunkurin yin lalata da wata ɗalibar shi mai suna monica to kan haka ne muke son mu tattauna yau mu ji yadda matsalar nan take da kuma yadda za a samu mafita akan matsalar nan to lallai wannan matsala matsala ce babba kuma idan aka nemi fita dangane da ita wato ba karamin ci gaba bane ba saboda in aka yi la'akari da yadda ake lalata ɗalibai ba ma a najeriya kurin ba har sauran kasashe ma da ake ganin sun ci gaba ana fama da wannan matsala idan an kula kwanan nan aka gurfanar da wani fitaccen mm. wato mai wasan barkwanci wato mm. haka ne because eh, haka a nan amurka ba mm. wanda da watakil da Najeriya ne da kyar za a yi haka nan hmm, saboda yana da kima da waye kuma kaga abin ma ya daɗe da faruwa amma duk da haka dai aka bi diddiki aka yi komai aka kama shi da inda za a wannan mataki a Najeriya ba sani ba sabo wato za a samu saukin abin Allah yadda. Amma hmm. duk da haka ni na ga kokarin gwamnati ni hmm. dai ban san ko a baya da ana yin haka ba amma ni ban taba jin cewa an kama wato kusan za a iya cewa wannan abu ne da za a iya cewa ya faru a karan farko lura da cewa akwai irin waɗannan matsaloli da ke faruwa a makarantu a jami'o'i a makarantun kwaleji da kimiyya kuma wani abu amina da zan ce anan da wato daula da ibrahim akan samu akasin haka ba wai lallai bane a ce malaman ne suke neman mata zaka ga ma malaman ma suna neman kuma wasu matan malamai suna neman maza akan samu haka ba dai yawa dai mm. amma dai an fi samun dai malamai maza a ce su nemi wato ɗalibansu mata domin su kara musu maki ko kuma su musu alƙawarin wani abu da zai To da ji kamar injiniya na ɗan magana kila kamar na'urar ta dan samu an gyara ta ko? To kafin ya dawo ga mm. amfani da na'ura akwai masu cewa idan bera na da sata da dawa na da wari mm. watakila ya kamata kuma a yi la'akari da yadda irin suturar da wasu matan ke sawa wanda ike janyo koko yaudarar maza mm, haka ne kan malam ka almasi kamar yanzu ma haka akwai tattaunawa da wata ta yi za ka je da ta bayani amma kamun mu je ma bari mu je hirar da ita wannan baraka bashir ta da wannan ɗaliba wanda ita ma hakan ya faru da ita ta samu wani malami ya ci zarafinta sannan kuma suka gano To har yanzu dai na'urar nan tana nan tana ba da matsala. Ita wannan baraka ce ta hira da wannan mm. ɗaliban. Mm. Mm. To akwai wani malami ne a makarantanta kuma abin mamaki fa tana karanta malamin ya fito ne daga Department of Islamic Studies. sai ya ganta ta wuce wata rana a makaranta sai ya kira wani cosmet ɗinta sai ya tambaye shi a ofis me sunan wannan ɗaliban sai cosmate ɗinta sai ya gaya ma malamin sunanta to bayan haka sai ya ce mata ya ce ma ɗalibin yana santa ita hmm. kuma sai ta ce sai ɗalibin sai ya gaya ma malamin a nan take cewa tana da aure kasancewa ita matan aure ce to bayan an gaya mashi duk da haka sai kuma bai batta ba sai ya je ya nemo nambanta gobe ya kira ta jibi ya kira ta tana da layi ta rasa ina ya samo nambobin wayanta guda biyu da ya samo ta gaya ma mijinta ko kama ma ta gaya ma mijinta sai ta bara ta fara balla sim card ɗinta guda ɗaya ta daina amfani da shi dan kan layin da ya fi kiranta to bayan nan sai ya ci gaba da kiranta a kan ɗaya sai ta gaya ma mijinta da ta gaya ma mijinta sai har baya kuma sai ya zo sai ya tafi ma aka tura shi ya tafi wai Malaysia makaranta ka gani ya ma ban oh. Najeriya kwata kwata baya nan ba su mm. haduwa amma mutumin nan duk da ya je ya dade bai manta da ita ba bayan ya dawo daga karatu ranan ta je makaranta still bata gama ba ya zo ya kara mata magana ta ce ita ya fita daga harkanta tana da aure sai ya ce ai ba damuwa za ta iya auren shi ta kashe aurenta oh. ta zo ta aure shi sai ya ce ba zai yiwu ba ta ce mashi ba zai yiwu ba shikenan sai ta koma gida ta samu mijinta ta zaunar da shi ta gaya mashi duk ga abin da ke faruwa sai mijin sai ce to ba damuwa bar a haɗa baki a gaya ma 'yan hizba don dama abin a jihar kano ya faru sai aka sanar da 'yan hizba da komai sai ta dan fara magana da shi kamar tana biye mashi duk kuma an yi bita da kulli ne aka yi to ranar sai suka yi waya sai suka haɗu inda za suka mitin faɗi inda za su haɗu to da ta je ta same shi yana zuwa ya tsaya akan ya ɗauke ta sai in hizba sai suka shiga suka cafke shi oh, uh-huh. to shi ne fa mafarin aka je aka kulle shi aka yi waye su kuma makarantar sai suka zo suna ba su son um, a faɗi a gari saboda ka bata ma makarantar suna da waye da waye to haka dai aka yi take so saboda irin haka ne muke son yau mu tattauna mu ji ta ina ake samun matsalolin nan ta ya za a samu a kauce ma wa'innan matsalolin wato a ƙashin gaskiya wannan al'ada ta rufa-rufa koko ba a san a fallasa abin kunya a musamman arewacin najeriya shi ike wato eh, dada wato sawa ake ci gaba da samun wannan matsala idan abu ya faru da mace sai a ce karfa a faɗa saboda wai kar ta rasa miji to wannan shi ike sawa kuma abin ya faru da wata kuma amma idan aka ɗau mataki aka ce to duk da ike in aka faɗa za a ga cewa wato wani ya ko ya yi faɗi ma mace hmm. idan aka fallasa abin aka ɗau ladabtar da shi namijin to sai ka ga an ceci wato mace ta gaba. To haka ne ina jin na'urar ta gyaru bari mu saurari wannan bayanin na baraka da ɗalibar nan. Yau wani dai na shiga FCE 2014-15. to lokacin ta ina NC English Islamic Studies to shi kuma malami ne a Islamic Studies hmm. Department of Art and Social Sciences hmm. to shi ne sai tun ina NCU2 sai nuna kamar yana suna na to da wani abokin karatu na kamar je village da kawata mun ci abinci sai kira abokin karatu na wasu yake cewa ya sani ya suna na sai ke gaya mishi hmm. sai ke cewa to shi dai na suna sai abokin karatu na ce mishi fa ina da aure a gaban abokan na ke faɗa a'a ya kira shi office eh. eh sai daga baya shi abokin karatu na zo yake gaya mana a aji yake cewa kin ji kin ji abin da malamin ya ce ta gaya masa ina da aure hmm. yace to ai ya gaya masa na zo wucewa kawai sai na ji an kira ni a shi malamin ne sai na ji na gaishe shi haka sai yake cewa to gashi fa so na yake sai na ce malamin ina da aure sai ce ai ba wani abu bane sai na ce mishi a gaskiya dai wani abu ne ni dai ban yadda ba duk da haka sai ya ci gaba da bi na a cikin makaranta haka in ya ganin sai ya ta biyo ni sai na gaya wani malam awal hmm. a continue education sannan eh before nan ma ya taba kira na yace nawa na ci a CA din shi hmm. na ga mishi na ci 16 yace ina so in ci a course din shi na ce mishi a ai bar ni abinda na ci dai hmm. kawai ya samu ni sai malam awal in ya kira shi ce me yasa kai baka da mutunci ta ce ka daina binta ma ta aure ce me yasa kake binta sai ce ai ya daina na wata magana yake so mi da shi wai kawata yake so bayan daga nan sai ya nemi nan bana ya fara kira na a waya ko a gurin yan uwan karatu na ne a lokacin ya nemi kuma dubin nambobi na ya nema mtn mm. da gulo eh, ya dinga kira na karshe na gaji tun kafin mai gida na ya ji sai na karya mtn dina mm. da na karya sai ya zo sai ya dinga kira na da gulo sai na aje gulo din sai na ba wata krista mm. da na bata kirsan din sai ya tafi male malaysian da ya tafi karatu hmm. a nan na samu sauki hmm. daga na har na gama fce na kuma biyu ke to da na gama fce sai bayan na koma an san result sai ya gani sai ke ce mun bana neman shi sanar to malam za a nemi ka sai ke cewa wai ada ya tafi malaysia yana kiran mutane yana cewa ina nake hmm. sai nake ce mishi to ai wannan kai daban ni daban tunda ni dai ina da aure sai ke cewa in kashe aure na zo mi aure shi ba zai iya hakura da ni ba sai nan ce mishi a to malam ai hakuri za lokacin mijinki ba shi da labari na dan fara gaya mishi to amma kawai sai nuna kamar ma dai hmm? ya zata ma mutumin ya rabu da ni eh. bai ma wani he is not interested ba dai akan abu to daga baya sai dai na gaji na gamsu ce mutumin nan fani ya dami ni hmm. har ma dai na fara mishi shautin haka shi malamin hmm. namu na gaggaya mai magana haka sai mijina ce in kini mai haka ba zai mu kama shi ba kuma zai ci gaba da damun ki ko ya ringa haidun namba ko ya ba ma wani namban ki ya ringa damun ki sai ce a haɗa baki nuna mishi kamar na yadda ya zo mm. sai muka je muka report a hisba mm. muka taho suka haɗa mu da mutane ya zo daidai rumfa kulet rana an yi ruwa ya taho da daddare mm. zai ɗauke ni kawai sai in hisba suka shiga mota an ka kama shi aka tafi da shi ya je ya kwamfesin ya rubuta ya tabbatar da cewa abin da ake zane eh, haka ne haka ne kuma an tabbas an ga masa ne mata aure ce wai tsautsayi ne ya fada mishi eh, yana yana yana ta damin ki kina FCE har kyau har na gama sai barin aikin shi ma a ya tafi biyu ke je zai bi ni in mai karya wani lokacin ko bana makaranta an ce mai ina makaranta ya bi ni kawai don in bashi wahala yanzu ya ake ciki yanzu dai an kai maganan kotu da aka yi maganin kotu akwai sister staff union da suke ta bin mu suna ba mu haƙuri mm. suke ta bin shi shi ma suna ba da haƙuri wai dan Allah saboda integrity na school su ba sa so sunan shabat ba sa so a kore shi suna so a rufe asiri a rufe zancen saboda ka a kore shi in an ci a school za a iya daukan tsatsauran mataki lauyan shi ma dai yana cewa shi ai idan shi mai gidana ne ai ba zai da a kore shi daga aiki ba kuma saboda gaba ba a san ina za a haɗu ba To Madalla yanzu kuma bari mu je ga Hassan Tambuwal domin jin hiran shi da Farfesa Bello Bada na Jami'an Danfodiyo. Farfesa yaya kuke kallon irin laifin da Farfesa Richard Akindele na jami'ar Osun ya yi na neman cewa waton wata ɗalibarsa Monica Osagi ta yarda ya lalata da ita kafin ya bata maki ta yi fasin. To ka san shi dan Adam yadda Allah halicce shi kullum safiya yana son idan babu doka yana son ya bi bukata ta ran shi. Tsoron doka ita ke hana shi. Wannan abin da ya yi hukuma ta nuna mishi ta jami'a cewa akwai dokoki da aka tanada kuma wanda duka irin wannan laifi za a amfani da doka a kuma horar da shiya wannan shi ya nuna maka ba laifi ne wanda mutanen jami'a ke murna da shi ba ba kuma laifi ne irin wanda mutanen jami'a ke yarda da shi ba domin wuri ne na amana inda ake son kowa shi samu natsuwa yaran shi da iyalin shi su iya karatu a nan. Farfesa me za ku ce a game da hukuncin da aka yanke wa Farfesa Richard Akindele na zama gidan yari har na tsawon shekaru biyu? wato wannan ya nuna maka cewa tsari shi na aiki a jami'o'i domin iyakar girman mutum a jami'a shine a ce ya kai farfesa duk da shugaban jami'a bai wuce da ma farfesa ba hmm. wannan ya nuna ma a jami'o'i tsarin shi na aiki kuma komai girman ka idan ka yi laifi ana hukunta ka da sauran bangarori na najeriya ana samun haka nan da an zauna lafiya an samu ci gaba to a can baya farfesa kun taba samun irin waɗannan laifuffuka na neman a yi lalata da ɗaliba ko kuma a karɓi na goro kafin a ba da maki ga ga ɗalibai ko kuma a ba su maki su ci jarabawa to ba mu saba samun ba mu saba samun matsala ta a karɓi na goro ba amma kuma mun sha samun matsaloli irin haka wanda ya shafi daliba mace da kuma malaminta namiji dama ka san ai wuta ce aka hada ta wuri guda da saki to kullun safiya ka shirya abin kashin wannan wuta irin wannan ta kan faru saboda rauni irin na adam kuma a baya da muka samu irin waɗannan abubuwa da wurare daban-daban an ɗauki matakai irin wannan da aka ɗauka yanzu shi yasa abin yake yana yin sauki domin da aka kama duka wannan na ba da ƙarfin gwiwa ga su matan su ita kara cewa matsau kuka yi kara za a yi bincike kuma kowa ya aikata za a hukuntar da shi amma duk inda ka aje wuta ka aje sabi to kada ka zace cewa ana kwashewa lahiya to irin wannan abu da ke faruwa farfesa a jami'o'i shin su matan kansu ba a ganin cewa suna da laifi kilan su nemi malaman da su taimaka musu kila su yi amfani da su to ka san wannan ba a Najeriya kaɗai yake faruwa ba yana faruwa har kasashen turai yana faruwa kuma wasu kasashe na afirka wata wuri ne inda aka hada wuta aka hada da sabi wuri ne inda ya zamanta wannan namiji ne wannan mace ce ko ba komai idan aka ce waɗannan mutane su kadai suke suka kadaita to kusan suna da halitta irin wadda ubangiji ya musu wadda mace tana kokari ta kai ga namiji namiji yana kokari ya kai ga mace matan suna ana samun su da laihuka amma a nan ana magana ne akan wanda ke da karfi da mara karfi malami shi shina da karfi domin shi ke koyarwa kuma shi ke yanke hukunci game da abin da ya koyar ita kuma ita ce ɗaliba to haka abin ya faru akan shi shina da ƙarfi wata akwai makala da tilastawa a ciki tilastawa ita ce ko ki yarda idan baki yarda ba kuma kin san sakamako to kuma wannan shi ya kawo ƙarfin zuciya kuma da ƙarfin gwiwa muna fatan sauran 'yan makaranta za su ci gaba da tuna tona ma irin waɗannan bada gurbi asiri to farfesa kana ganin irin wannan hukunci zai taimaka wa ya rage da wasu malaman jami'a ke aika dakatawa a Najeriya? Ai ko shakka babu. da sauran bangarori na Najeriya irin inda mutane ke shugabanci kai gamna ko kai dan majalisa ko kai shugaban kasa da ya kasance hukunci na hawan ka bisa ga abin da ka aikata a aikata shi a zahiri jama'a su gane shi da waɗannan abubuwa sun yi sauki kwarai babu shakka zai rage rashin tsoron dan adam tsoron hukunci tsoron doka shi ka hana dan adam shi abin da ya ga dama to kuma matsawar ana hukunci shi kuma dan adam yana taka tsantsan domin babu mai son a kama shi a hukuntar da shi to tsoron wannan abin shi ka sa shi taka zanzan tunda jami'o'i mutum ko da aka yi profesa ya taka doka doka na hawan shi to wannan zai sa zuwa gaba za a samu wannan abin zai dama kwarai to yanzu da yake an taba samun irin wannan lamari a can baya a wasu jami'o'in Najeriya ana cewa wannan tabargaza ko kuma wannan eh, neman lalata da ɗalibai mata a jami'o'i raguwa yake yi ko karuwa a jami'o'in Najeriya to ka san na faɗa maka hali na ɗan adam watan hetur ne ka to ka aje wuri guda kuma ce ne kusa gare shi akwai jela wuta hmm. sannan kuma ka ce da ci a kwashe lahiya shi yasa nema misali da sabi da hmm. wuta hmm. babu yanda za a yi matsawar ana biya irin wannan tsari ko a kasashen turai a rasa samun tuntuɓe sai dai tuntuɓen shi ke karanta domin doka ita kuma tana nan ana aiki da ita to haka ana mu gani matsawar ana haka to raguwa yake yi ba karuwa ba to farfesa waɗanne irin matakai ne ku malaman jami'a kuke ɗauka don kare mutuncin ɗalibai mata musamman masu yin jarabawa ko kuma a lokacin jarabawa to watan kungiyoyi na malaman jami'o'i a jami'o'i na Najeriya suna da kwamitoci waɗanda ke kula da tarbiyya na malamansu sannan kuma suna goya ma duk wanda aka zalunta baya in dai an zalunci shi ko da ɗalibi ne malaman sun san da cewa ƙungiyoyin suna goya ma wanda an ka zalunta baya a tabbatar da a yi hukunci kuma kowannen mu ya sani ya san waɗannan kwamitoci ƙungiyoyin malamai suna sanar da muwa suna kuma faɗa mana cewa to banda zaluntar ɗalibai wanda ya zalunci ɗalibai ita ƙungiyar kanta ta malaman jami'o'i ita ke yin tsaye ta tabbatar da an hukuntar da shi wannan yana da ba dalibai karfin gwiwa ai da ba a haka nan da daliban da ba su fito su kai kara ba amma kungiyoyi na malaman jami'o'i suna goya ma duk wanda aka zalunta baya a cikin jami'a su tabbatar da cewa memba ɗin su wannan koda profesa ne in ya yi laifi an hukuntar da shi wannan yana taimaka kwarai shi ne ya ba da karfin gwiwa shi yasa har ɗalibai za su fitowa su ce ga abin da aka yi musu kuma ita hukumar jami'a ana tabbatar da cewa ta kafa kwamiti ta bincike wanda aka zarga a mai adalci ba a zarge shi da hakkin shi ba wanda kuma ya zargi a mishi adalci wanda ke da laifi kuma an hukuntar da shi me ya kamata ɗalibai su riƙa yi don kare mutuncin su a jami'a to hakika jami'o'i da yawa sun fito da tsari na yanayi na sa sutura hakikani wasu mata sun ɗauki cewa sun tafo wasu ɗalibai sun mata sun ɗauki cewa sun shigo jami'a ne wajen gwadin kyau to ba ma wajen gwadin kyau ba wajen kuma fitar da siffofin jikinsu ko ina to waɗannan siffofi na jikinsu da suke fitarwa ko ina suna ɗaya daga cikin abin da ke kawo matsala tsakanin su da ma ko waɗanne irin maza ba malaman su kaɗai ba da za su shiga sutura su wadda ta dace da suwa daidai na mutunci na mai karatu sannan kuma su kasance su kansu su bar tsangwama malamai wasu ɗalibai ragaye ne sun fi gwamnati cewa idan mace ce ita da kanta idan ta ga dan kafa kaɗan za ta ɗora tsangwama malamai domin ta tabbatar da cewa ta samu wani abu daga ciki abin da ba ta iyawa to su kuma su malamai sukan ai amfani da wannan dama ashe ya zama wajibi yaran su samu tarbiyya mai kyau tun daga gidajen iyayensu sannan kuma idan sun zo jami'a su san da cewa jami'a tana da dokoki sa sutura da kuma hulɗa tsakanin malami da ɗalibai sannan da kuma maganganu irin waɗanda waɗanda suke ba na batsa ba da kuma kallace-kallace idan sun ɗauki wannan sun tsaya sun yi karatu to abin zai yi sauki amma hakika ne wasu ɗaliban suna zama masifa ga malaman saboda ba shi halatta shi kasance ɗalibai mata sun shigo ga su sahun gaba a cikin aji ga su kusan komi kana iya gani nasu siffa na jikinsu ga ko malami shi na karantar da suwa don haka idan ka duba za ka ga cewa akwai wuya irin wannan al'amari. To a ƙarshe farfesa menene saƙonka ga su malaman jami'a da kuma ɗaliban. To abin da sako na dai na farko shine wannan abin da ya faru ga wannan dan uwan namu farfesa ya zama darasi ga sauran malaman jami'a su san da cewa babu wanda ya fi karfin doka. Su kuma ɗalibai su kasance cewa su tarbiyyantar da su yanda ya dace. Amma fa wanda duk cikin su ya san an zalunce shi to shi yo kusa shi faɗa cewa babu shakka hukuma za ta yi aikinta amma ba ta aikinta kaɗai sai ta yi bincike ta tabbatar da laifi da wanda da laifi sannan za ta duba cikin dokokinta laifi kaza ga hukunci ne laifi kaza ga hukunci ne za ta yi mai hukunci daidai dokokinta daidai laifukanta laifukan da ya aikata idan an samu haka to ɗalibai su samu ƙarfin gwiwa su ma su kai ƙara amma su ma su tarbiyyantar da kansu su san da cewa makaranta ba karatu dai suka zo yi ba hadda tarbiyya za ka tsangwame tsangwame da kuma hitowa irin wadda bata dace ba da kuma maganganu da ke hitowa daga baki irin na batsa ba su dace ba waɗannan duk su bar su su yi karatu su koma ga uwayensu suna masu mutunci. To Madalla yanzu bari mu ƙara koma wajen Hassan Tambuwal domin jin hirar da ya da Farfesa Aisha ma Madawaki Isa, kwamishinan ma'aikatar ilimi ta jihar Sokoto haka. <laughs> Farfesa a matsayinku na gwamnati waɗanne irin matakai ne kuke ɗoka don kare mutuncin ɗalibai musamman mata a jami'o'i? To, kare kaman a jami'o'i hmm. da aka yi la'akari da irin waɗannan matsalolin da suke fisgowa sai malamai mata. kamar misali a jami'a Usman ɗan Fodio malamai mata sun haɗa kansu sun hito da ƙungiya wadda muke ce ma kungiyar malamai masu karantarwa a jami'o'i to wannan kungiya kuma ta yi shirin tanade-tanade ta yadda za su kare mutuncin iyamace ko malama ce ko kuma ɗaliba ce ɗaya daga cikin matakan da muka fara yi shine na farko mu ga cewa mun wayan ma wa'annan 'ya'yan kai na sanin abin da ya kawo su yi a jami'o'i na sanin kuma illolin da a ciki dangane da rayuwarsu bisa ga suna biya mata da kuma irin hanyoyin da za su iya bi su ga cewa sun kare kansu daga irin waɗannan abubuwa sannan su kansu malaman 'yan uwanmu maza muna ƙoƙarin mu nuna musu cewa yaran nan mata da a tare da mu watan ɗalibai hmm. ba wai ɗalibai ba ne kawai ya'ya ne ya'yan mu ne ko da suna ɗiyan wasu muna da irin su a wasu wurare kuma amana ce a kan mu da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tambaye mu yadda mun kai hulɗa da su ba. saboda haka su ma muna ƙoƙarin mu ga cewa waɗannan ɗabi'o'i ba su yi ɗabi'o'in dabbanci ba hmm. kuma alhamdulillahi shi yasa muke gani bisa ga al'adunmu da babban jigo addinin mu shi yasa irin waɗannan abubuwa ko da ba za a ce ba su faruwa ba amma za ka ga faruwar su kalilan ne idan man ka hada da inda babu irin wannan a tarbiyya to farfesa idan har kuka kama wani malami ya nemi lalata da wata ɗaliba domin ya bata jarabawa a gwamnatance me za ku yi da wannan eh, eh, malamin to kamar yadda ka ce a gwamnatance gwamnati daga ta tarayya har ta jiha akwai matakan da an ka riga an ka hida a cikin dokokin ƙasa da dokokin jiha idan muka duba nan miya ba da nisa ba in muka dubi abin ga teachers registration act idan muka duba a cikin da an lissafa in abubuwan gada tura ke cewa gross misconduct watan abubuwan da mutum ka yi ya kauce ma abin da ake expecting bin adama ya yi hmm. a cikinsu kuma kowanne an riga an faɗi irin ladabtarwa da za a yi wa malami a kan shi a doka ƙasa da dokar jiha abin da an ka ba da dama mu dai nan yadda muke in mun ka samu malami da irin wannan shine a kore shi ko rashi ya rasa aikin shi amma kasan rasa aiki don rasa aiki ba shi kaɗai ba ne ana iya korar shi ya je kuma ya ci gaba da tabar shi akwai abin da muke ce makaman kansilin Kaya a kori malami duk wa'anda bincike binciken sai an yi su kuma sai an taho da shi an zauna da shi kuma an tattauna da shi shi ya aminta da cewa lalle wa'annan abubuwa ya yi shi kuma ya cancanci ma a ce baya koran nan don haka ko da an kore shi ko da ya ba aikin shi zuciyarsa tana nuna mishi wannan abin da yayi fa ba abin kwarai ne yayi ba kuma na gani har ya koma ma ubangijin ce ba zai taba yafi na kai ne ba to farfesa ana ganin cewa wasu ɗalibai mata ma suna ba da dama ga waton malaman jami'a har su nemi yin lalata da su idan ma su waɗannan kuka sami wannan eh, labari su kuma yaya za ku yi eh to kamar yanzu ɗan jami'a Usman Dan Fodiyo da nake cikinta. Hmm. Ai babban abin da zai kawo wannan na farko shine yanda 'yan matan mu suke sa su Kamar sutura ce an sa ta amma ana ta cikin tsiraici. Saboda haka a jami'a Usman Dan Fodiyo abin da mun kai shi da mun kai da hanyoyin yanda ya cancanta mace ko namiji ya sa sutura. kamar yadda tambaya ka tace me muke yi idan muka samu mace na farko dai za mu nuna mata abubuwan da take yi wanda ya jawo wannan al'amari din sannan illolin sayar da kanta ga malami saboda ta samu maki ko kuma ta saboda ta samu wani abu to illolin nan suna da yawa waɗanda bayan ka samu maki ɗin abinda ka zo yi ka yi karatu ka samu ilimi ilimin nan ya canza rayuwarka to in ka ba da jikinka don ka samu maki ba wai karatu kai yi ba ka samu makin ka to kenan har yanzu dai an koma gidan jiya baka samu abin nan da ake bukata na ka samu ba sannan babban abu kuma ke amace kin zubar da mutuncinki don duk wanda kinka tara da shi wanda ba mijin auren ki bane to ki tabbatar da bai ganin ki da girma bai ganin ki da girma girma ya riga ya zube kuma ke ma har ki koma ma ubangijin ki ko aure kin yi kina tuna wannan lalacin da kin kai saboda haka abin da muke musu muna yi musu wannan amma an kama ita ma jami'a tana da matakin da take dauka daga cewa lalle lalle ta ladabtar da yarinyar nan da an kama da yin wannan al'amari a cikin hukuncin da kuke yi a jami'a ko kuma a gwamnati shin akwai bayan kora kila watakila ko kun kori ɗaliba kuna kai ɗalibar a gaban kotu domin a hukunta ta shi zama darasi ga wasu ɗalibai mata Edo na san ana kai kotu amma mu da yake ba mu taɓa samun irin wannan matsala ɗin ba har yanzu ban iya tunin ko kuma ban da masaniya na cewa akwai wanda aka kama daidai an kama ta da gaskiya kuma har ta kai kwalliya amma kamar yadda na ce maka tanadi ya nuna cewa eh ana iya kaiwa saboda ya zama darasi ga wasu ɗan mata To yanzu farfesa da a ce ki ba da shawara wace shawara za ki baiwa wato mallaman jami'a a game da yadda za su yi hulɗa da ɗalibai mata a makaranta a jami'a? Mm, babban shawara da zan ba su shi ne kowace ɗaliba sun ka gani a makaranta. Su ɗauki wannan ɗaliba ɗin kamar yadda sun ka haifa da cikinsu. To da zarar suna kallon ɗalibai kamar 'ya'yansu to in sha Allah wa'ina abubuwa za Bayan kallon su kamar 'ya'yansu su jibi cewa su ma kansu a lokacin da ya wuce baya su ma ɗalibai. ne Allah ɗaya sai inda za su haɗu da wa'annan ɗalibai ɗin mu da mun kai malinta na tsawon shekaru mu mun san irin amfanin da muke gani bisa ga yadda mun ka tarbiyyatar da mu. ina tabbatar maka ba ma'aikatar da zan taka inda ban da ɗalibi ko ɗaliba daga ko sama har zuwa ƙananan hukumomi daga tabin nan tarayya har zuwa jiha har ƙaramar hukuma saboda haka idan malamai suka bibi yaran nan niya ma su a shugabanni na gaba sannan kuma ba su tabbata san abin da Allah ya aje wurin nan ba kuma a koyaushe suna iya zuwa su bi bukata daga gare su ba su kaɗai ba akwai baya ba su san yadda ɗiyan su za su haɗu da ɗiyan wa'annan ɗin ba saboda haka a kullum ina idan muna tunani kuma na uku mu yi tunanin cewa amana ce Allah ya mu na wa'annan yara uwayen su ba su tare da su mu a uwayen su don haka mu roki mu riƙe wannan amana da wanda mun san kul ba da dadewa ba sai mun tsaya gaban ubangiji mun haɗe da ka tarbiyya ta tafiya da mun ka koyar da da mun ka yi hulɗa da suwa. Eh, abu na gaba shi shine kasancewa kuma aikin gada ka ɗauka aiki ne ka yi alkawari za ka yi kuma ana biyan ka ko da ko ba a biyan ka bisa ga abin da kake aiwatarwa amma dai ka yi na'am kuma ka aminta da cewa ana baka albashi akan aikin da kake aiwatarwa saboda haka ka rike aikin nan bisa da amana kuma ka yi madalla amina kamar yadda kika ji oh zaman lafiya haka ne kam tunda kamar yadda aka faɗi in me ake cewa an kura na in bera na da sata daddawa ba na da wari <laughs> haka zaki ga yawanci yadda wasu matan suke sa kaya da waye din nan yana sa su suke jawo hankalin malaman wata rana to masu sauraro a nan ne muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau tare da abokiyar aiki da da ta taya ni gabatarwa Daular Sadiq. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya sai ku shakata da wannan waƙar tarbiyya.